ƙasar jamhuriyar kamaru ita ma ta jera da sauran kasashen duniya domin gudanar da bikin na ranar mata ministan walwala da jin daɗin mata uwar gida marie therese abena onduwa na yi mata tambaya cewan ko me yasa suka sanya wa wannan rana irin wannan take sai ta ce euh, a'a waɗansu ne ba su gane ba domin wannan kalma muna nuni da cewa a guraben ayyuka na gwamnati da ma guraben ayyuka na 'yan siyasa ya cancanta a ce mata sun samu kaso hamsin ne bisa ɗari amma mata ba ta samun ko kace ashirin kamar yadda takorinsu maza suke samun nasu kaso fiye da kowa na tambayi liman ɗanladi ayuba na birnin yawunde a matsayinsa na wakilin musulmai na ƙasar jamhuriyar kamaru a yayin da hukumar wala da jin daɗin matan ta kira musulmai da kiristoci domin a ga yadda za a yi mata su daidaita kafaɗinsu da maza walau a guraben ayyuka ayyuka ko kuma a sha'anin neman ilimi da ayyukan yau da kullum ga abin da ya ce. Saboda abin da ake idan babu ku wallahi sai a barku a baya. Idan abu haka ya tashi ba za a iya kiran mutum wato kawai domin sunan shi wane ko kuma yana zaune a gida ko don shaharar shi a wani abu dole shi ya hada da kungiya tun da babu wani abin da ya haramta tsakanin mata su haɗu da mata su yi musanyan wato ra'ayi da mm. kuma ilimi da sauran wato irin fasahohi ba za mu ce babu kyau ba she su je abin da suka ga mai kyau su dauko wanda babu kyau su bar musu a can. Hajiya watan kutela shugaban kungiyar mata ce ga irin kanin bayanin da ta yi mini. Wannan biki da duk duniya sun san shi malam awal duk da ana da musulmi duk ana wannan bikin wannan na mata ne eh, bikin mata ne mamu na mata ne kasan kamaru ai dole su taimaka wa mata mhm. wajen matan mun nan mhm. mata hausawa nan ba mu da taimakawa ba a anguwan hausawa nan ba a taimaka mana fa ba a taimaka mana sai dai kamar wai sai azumi yayi a ce wajen ana kiran ku a ku je ku karbi dan shinkafa dan mai dan mhm. santo ba kawo dan wani ko jari a ce ga dan jari. Ita ma Hajiya Balkisu Hashiru yar siyasa ce ta yi mini tsokaci kan yanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ke yi wa mata riban kayan kashi. musamman ma a guraben ayyuka. Eh wannan maganan talatin da biyar cikin ɗarin nan magana ne na baki. Magana ne na baki domin idan ka duba ministoci mata hmm. Hmm. a cikin duk ministocin kamaru ai sun fi ishirin. mata takwas ne sekretar data hmm. biyu ne a cikin senator ɗari mata ishirin ne a cikin depute ɗari da tamanin mata hamsin da biyar ne a cikin mai ɗari uku da sittin mata talatin ne ka gani ba eh. a cikin masu shari'a in aka kirga masu shari'a su sunanan su ɗari tara da ishirin da biyar su duka to mata ɗari biyu da goma sha hudu na ciki. To ina talatin yake a nan. Hajiya Ladi Sani a matsayinta na ma'aikaciya a wani kamfani mai zaman kansa ta yi mini ƙarin bayani na irin ci gaba da ta samu a ofishinta. Ta ce bata dogara da mijinta ba, ta dogara ne ga aikinta ga irin abin da ta ce. A ci gaba kan alhamdulillah na samu ci gaba da yawa. Mm. Domin tun da na so aiki zan ce gaba ta kai ne ta shashin zamantakewan aure na, ta shashin taimakon mijina, taimakon 'ya'ya gida wadansu abubuwan dai da ya ci ni in yi a gida wallahi ni na daukan masa na taimaka masa wannan bariyan din idan dai kam mace tana da halin ta yi aiki kuma idan mijinta ya yarda mata ta yi wannan aikin ne ni ban san me isa za ta zauna a gida ta she zani ta zauna tana jira she shi ya je ya nemo ya ka mata ba madan halima tela ce na ziyarce ta a shagonta ta ce mini tana dogaro ne da aikinta ga abin da ta ce eh wallahi abin da ya bani sha'awar zama tela domin in taimaka ma kaina kuma in taimaka ma mai gidana da 'ya'yana gidana alhamdulillah yana taimaka mini kam don ko mai gidana ma bai kawo mini ba don harkan yau da kullum ranar da bai samu ba bai ka ba ni ma ina yi ma ƴaƴana wannan bikin matan da ya zo daidai da lokacin da waɗansu masu amfani da shafukan sada zumunta na facebook suka kwarmata wani labari da cewa 'yan ƙungiyar ta'addancin nan na boko haram sun shigo wa birnin yawunde amma ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru joseph beti asomo ya bayar da umarni cewa a jijjige jami'an tsaro a ta kowane sako a birnin yawunde musamman ma a unguwan hausawa birkiteri domin shirin kota kwana muhammad agwal garba muryan amurka daga kasar kamaru